وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام الطهاوي رحمه الله تعالى أبي بكتاب سمسن العقيدة الطهاوية يا بيان العقيدة أهل السنة game da الله سبحانه وتعالى أرانا ta'ala كيامه yana cewa faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu duk wanda ya yi harin ya samu ilimin da aka masa shamaki akwai ilimin da Allah madaukaki ya yi shamaki ga bayi ya hana su su isa ga wannan ilimin to don mutumin da ya yi ƙoƙari sai ya samu wannan ilimin alhali kuma Allah ya tsara wannan ilimin ɗan adam zai iya samu shine ma'anan fama rama ilma ma kufira anhu ilmu wanda ya yi harin ya cimma wani ilimi wani walam yakna bi taslimi fahmuhu bai gamsu da ya sallame wa fahimtarsa game da wannan ilimin da aka tsare masa ba ajabahu maramuhu an khalisi tauhidi to kokarin ya samu wannan ilimin zai kange shi ba zai iya cimma tsantsar tauhidi ba wato idan Allah subhanahu da abin da ya danganci haka kamar misali ganinsa idan aka ce za a ga Allah subhanahu wa ta'ala yaya za a ga Allah wannan babu wanda ya sani Allah madaukaki ya tsara wannan ilimin ga ‘yan adam. To idan mutum bai gamsu da ya miƙa wuya fahimtar fahimtarsa ce tsaya akan abin da Allah ya faɗa ba, yana ce sai ya gane abin da ake nufi, hajabahu maramuhu wannan harin da yake yi ya cimma ilimin da aka ɓoye masa zai tsare shi an khalisi tauhidi ba zai isa ga tantan tauhidi ba. malamin yana nufin duk mutumin da yake kokarin ya tono al'amari na gaibi wannan mutumin dole a same shi da nakasan tauhidi wasafil ma'arifa sannan kuma ba zai samu fahimta mai tsafta ba domin babu yadda za a yi ɗan adam ya samu ilimi na gaibi face gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi bisa idan da mutum ya yi ƙoƙari sai ya gano ilimin gaibi to daɗa halaka yake yana daɗa ɓata a maimakon ya samu fahimta mai kyau game da wannan ilimin da Allah maɗaukaki ya ɓoye. Wa sahihil iman kuma ba zai samu ingantaccen imani ba, wanda duk ya yi ƙoƙarin sai ya samu ilimi na gaibi. Wa ya ta zabu bainal kufri wal iman, don haka sai ya dinga kai kawo tsakanin kafirci da imani. Wannan dalilin ya sa duk musulmin da ya shiga matsala ta tauhidi da ƙoƙarin bincike wasu za a same shi yana tsakanin kafirci da kuma imani yana daidai da mai ƙoƙarin karanta ilimi na filosofi idan dai yana karantawa ne don ya gaskanta Duka ilin da yake zurfi a wannan ilimi yana daɗa nisa ne daga ainihin tauhidi in ma musulmi ne za ka same shi yana tsakanin kafirci da imani wannan shine abin da al'imamu fahawi yake nufi wa tasdiki wa takzibi za a same shi tsakanin gaskanta maganganun Allah da na manzonsa da kuma ƙaryatawa za a gaya masa aya ta alkur'ani a gaya masa hadisin manzon Allah amma sai ya dinga kokonto kaga yana tsakanin imani da abin da aka gaya masa da kuma ƙaryatawa wal ikrari wal inkar yana tsakanin tabbatar da abin da yazo cikin alkur'ani da hadisai ingantattu da kuma musanta abin da Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani ko kuma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi sallam, ya faɗa muwaswisan ta'ihan zai yi rayuwarsa yana mai wasu wasi shin abin nan da aka faɗa kuwa gaskiya ne ko kuwa a'a ta'ihan yana kiɗimamme shakan wato yana mai shakka la mu'minan musaddikan shi bai kasance mai imani mai gaskanta abubuwan da Allah ya faɗa da kuma manzonsa ba wala jahidan mukazziban sannan kuma bai zama mai gargama mai karyata Allah da manzon shi ba wannan nasiha ce ta al-Imam Tahawi gare mu mu musulmai duk wani ilimi na gaibi to mu kyale shi yanda sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kyale shi abinda Allah ya faɗa mu gaskanta ƙoƙarin sanin gaibi halaka ne ga ɗan adam wannan shine abinda al-Imam Tahawi yake nufi yace wala yasihu al-iman bi ru'ya li ahli dar salam imani da ganin Allah ga 'yan aljanna su ne ahlu salam daru salam yana cikin sunayen aljanna mun karanta hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hujjoji na ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa ‘yan aljanna za su ga Allah a ranar tashin kiyama Allah ka samu na ciki al'imamu tahawi ya ce imani da cewa ‘yan aljanna za su ga Allah din ba zai inganta ba biman i'tabaraha minhum bi wahamin ga wanda yayi la'akari ganin da za a yi din akan cewa rudu ne duk wanda ya dauki wannan gani da za a yi a ranar tashin kiyama ya fassara shi da wata fassara babu shakka wannan mutumin imaninsa bai ganta ba wato ya karyata kenan cewa ba za a ga Allah ba a ranar tashin kiyama alwahmu shine at-takhayyul abin da ake ce marudu wato kamar abin da bai tabbata ba illa dai ana harsashe ana hangen zai iya yiwuwa wanda shi ake cewa alwaham don haka in aka ce maka za a ga Allah Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai ingantattu wajibi ne ka yarda ka mika wuya ga abin da ya zo cikin ayar Allah da kuma hadisin manzonsa idan ka tuka wannan abin rudu ne to babu shakka imani ka bai inganta ba aw ta'awwalaha bi fahmin koko yake kokarin fassara ganin da za a yi da wata fahimta an ce za a ga Allah sai ya fassara ganin yace ba ganin Allah ake nufi ba kana ta'awilur ru'ya domin fassara ganin Allah a ranar tashin kiyama bai bambanta ba wa ta'awilu kulli ma'anan yudafu ila rububiyya bai bambanta da kokarin fassara dukkan wata ma'ana da aka jingina ta ga Allah ba idan aka ce Allah subhanahu wata'ala yana da fuska kamar yanda zo cikin alkur'ani da hadisai ingantattu wajibi ne musulmi ya gaskanta maganar Allah da kuma ta manzonsa lallai Allah yana da fuska yaya fuska take sani ba amma idan yayi kokarin canza fassaran kalma ta fuska wa ya yabqa wajhu rabbika yanda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani fuskar Allah ita ce za ta tabbata tunda ya faɗa Allah da kansa ya kira kalmar alwajihu haramun ne musulmi ya yi ƙoƙarin canza ma'anan wannan kalma ta alwajihu abinda Allah ya faɗa da kansa ko ko annabinsa ya faɗa kai haramun ne gare ka kai ƙoƙarin canza ma'anar shi babu bambanci tsakanin mutumin da ya yi ƙoƙarin canza ma'anar wata siffa ta Allah da kuma canza ma'anar ganin Allah a ranar tashin kiyama. Da haka can da yake cewa wala ya sahul iman daga nan mahaɗar magana take, illa bi tarki ta'awili wa luzumi taslim. Imani baya inganta sai an bar ƙoƙarin fassara eh, kalma ta zo na siffanta Allah tabaraka wa ta'ala ko wata kalma da suke magana a kan gaibi wa taslim da lizimtar sallamawa game da abin da ya zo cikin alkur'ani da hadisai ingantattu hakan alaihi dinul muslimin a wani littafin aka ce mursalin wa shara'i'un nabiyyin wannan yana cikin wasu littafan amma a wannan babu wa alaihi dinul muslimin wannan shine addinin musulmi yake kai ka yarda da abin da Allah ya faɗa kuma ka yarda da abin da manzonsa ya faɗa wa man lam yatawaqqa nafiya musulmin da kuwa bai kiyaye musanta maganar Allah ba yaya ake musanta maganar Allah idan aka ce Allah subhanahu wata'ala yana saukowa a kowane dare lokacin da sulusi guda ya rage daren ya wuce Allah yana saukowa zuwa sama ta kusa wannan ya zo cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, kalmar kenan da ta zo Allah yana saukowa me ya kamata gare ka kai musulmi ka yarda Allah yana saukowa yaya yake sauka wannan kuma babu wanda ya sani amma tun da manzonsa ya faɗa wajibi ne kai musulmi ka gaskanta ko da hankalinka bai kai ka fahimta ba wanda kuwa mallam ya tawakkan nafiya bai kiyaye musan ta maganar Allah ko ta manzon Allah ba wa tashbih kuma mutumin da yake kamanta Allah din da halittunsa domin hadurra ne guda biyu an ce Allah subhanahu wata'ala ta'ala yana saukowa to sai kai raka yana saukowa amma saukowan babu wanda ya sani sai shi Allah laisa ka mislihi shay'un to sai aka ce Allah yana saukowa haɗari na biyu shine sai kai ƙoƙarin siffanta yanda yake saukowa wanda shi ake cewa a tashbih ka kamanta saukan Allah to da wanda ya musanta kalmar Allah yana saukowa da wanda ya kwatanta ko ya kamanta shine a tashbih ya kwatanta yanda Allah yake saukowa yace sallah kowannen su dai ya zame bi ma'ana ya bar tafarkin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yusib tanziha bai dace da tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala ba fa inna rabbana jalla wa ala al-imam tahawi yace lallai Allah mahalikin mu mai girma da daukaka mausufun ya siffantu bisifatin wahdaniya da sifofi na kadaita wajibi ne ka yarda Allah yana da sifofi ya faɗa cikin alkur'ani ya zo cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi waɗannan sifofi sifofi ne alwahdaniya na kadaita idan an ce sifofi na kadaita kowace siffa ta Allah ta tsaya gare shi shi kai babu wata halitta da take da irin wannan siffa wa man'utun kuma Allah wato wato sifofin Allah man'utun suna da alamomi man'utul fardiyya alamomin kuma har yanzu dai na kadaita ne idan aka ce Allah yana saukowa saukowa siffa ce da take ɗanta ga Allah tabaraka wa ta'ala haka nan yanda Allah yake sauka babu wani wanda ya isa ya kwatanta idan aka ce man'utun eh, wasu kashiya ma'ana kan'atuhu bima fihi wa tubaligu fi wasfihi kalma ta annatu da alwasfu suna kusanci da juna ta wajen ma'ana siffa kuma annat idan aka tsananta siffanta abu sai a ce sai a ce mata eh, wato sai a yi amfani da kalmar ta annatu al-mubalaga fil wasfi yace laisa bi ma'anahu ahadun wani littafin aka ce laisa fi ma'anahu ahadun min al-bariya babu wani daga cikin talikai wanda yake dauke da ma'ana daga cikin wato wanda ya danganci siffofin Allah tabaraka wa ta'ala albarriya mansubun ila albarri da albarru wal bahar ma'ana idza kanat ila albarri aqrab minha ila alma qila laha albarriya duka wata dabba da take zama akan doron kasa wanda ita ake kira albarriya albarriya babu wata halitta wacce take da siffa irin ta Allah ta wa ta'ala wa ta'ala Allahu anil hududi a wani littafin wa ta'ala anil hududi Allah ya ɗaukaka ba shi da iyakoki me ake nufi da ba shi da iyakoki idan aka ce ganin Allah sai a ce ga iya ƙarshen ganin ɗaukakan Allah sai a ce ga iya makoran ɗaukakan Allah ba shi da haddi ba shi da iyaka ma'ana ba shi da iyakoki wal gayaji kuma ba shi da makwara wal arkani Allah ba shi da gimshikai wal a'ba Allah ba shi da gabubba wal adwati kuma Allah bai amfani da kayan aiki wanda shi ake cewa al'ala kamar kai ne babu hali kai gini sai kai amfani da kasa a kwaba kasa ayi block idan babu block ba a yin taki to shi Allah ba ya amfani da wani sinadari in ya tashi halittarsa illa iyaka qawluhu kama ja'a qur'an kun fayakun saboda haka dukkan wani abu wanda za a ce sai da shi kafin za a iya kira wannan ba a danganta shi ga Allah la tahwihi al jihatu sittu nahiyoyi guda shida ba su kewaye Allah ba kasairin mubtadi'ati kamar yadda sauran yan bid'a suke fada me ake nufi da nahiya ita ce aljiha gabas da yamma kudu da arewa an samu guda hudu sama da ƙasa waɗannan su ne nahiyoyi guda hudu ba su da tasiri wajen Allah to wannan wuri kalman nan da imamu fahawu ya faɗa ita ce kaɗai kalmar da malamai suke cewa an samu kuskure wajen bayanansa amma abin da muka karanta a baya akwai ittifaki na malaman sunna akai babu shakka gaskiya ne amma cewa Salatu hawaihi jihatu sittu nahiyoyi guda shida ba su kewayar Allah wannan maganar yayi ta akwai bukatar a ce ya mata kari eh, domin nafiyun eh, ya kore samuwar nahiyoyi ga Allah yajibu an yutuba bima yunasibuhu bin isbatin domin da'iman idan ka kore wani abu sai ka samar da kuma wani abu wanda shine almanhajin qur'ani kamar yadda Allah ya faɗa laisa mislihi shay'un Allah ya kore sannan kuma sai ya kawo al-isbatun wa huwa samiul basir babu abin da ya kama da Allah an kore kenan sai kuma aka kawo wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani yanda yazo a cikin suratul shura abinda al-imam tahawi ya faɗa gaskiya ne amma akwai buƙatar a ce ya ƙara bayani akan wannan kalmar da ya kawo kamata ya a ce la tahwihi al-jihatu sittu wa huwa subhanahu fawqa makhluqatihi to kaga ya kawo annafi ya kore abinda za a kawar a wajen siffanta Allah kuma ya kawo abin da yake wajibi ne a tabbatar su danganta siffofin Allah game da siffofi na Allah dole ne sai an hada da wa huwa subhanahu fawqa makhluqati maganar yadda ya faɗa gaskiya ne nahiya guda shida ba su da tasiri wajen Allah domin idan kace sama to ma kamar kana jingina nahiya ne ga Allah kuskuren shi ne akwai abubuwa guda biyu waɗanda sun tabbata game da siffofi na Allah matsaukaki ba a cewa Allah yana gabas yana yamma ko yana kudu ko yana arewa ba a cewa Allah yana ƙasa to amma akwai fauqiyatullahi ta'ala wa uluhu daukakar Allah kasancewar Allah yana sama don haka maganar al-Imam Tahawi nahiya shida ba su kewayar Allah wato ba ka cewa Allah yana sama wanda sama ake rigi shi yasa malamai suka ce akwai kuskure ya kamata da ya ƙara bayani in ka ce samanka sannan akwai gyara saboda samanka ƙasan wata halitta ne Allah ya sa mun gane samanka ƙasan wata halitta ne me ya kamata a ce Allah yana saman dukkan halittu to a nan ya yi daidai amma ba za ka ce baya sama in ka ce baya sama to ka kore samuwar nahiya ga Allah wanda gaskiya ne saboda sama kalma ce da suke da faɗi amma akwai abin da ake ce masa al'uluwul mutunasa, saukaka sakakke saukaka sakakke koko a ce alfauƙiya almutlaka a ce Allah yana saman dukkan halittu ta wannan gaskiya ne yadda ya zo cikin alkur'ani kenan amma in ka ce yana saman ka kawai kuskure ne fa wajaba taqyid wal isbatu aqiban nafi Na aka kore abinda bai kamata a jingina ma Allah ba da sai a kawo abin da ya zama wajibi a tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan siffa akwai shubaha akwai shubuhohi bi ma'ana wasu maganganu waɗanda masu aƙidar da ta saba ma'ahalar sunna suke dogara da su don su kore samuwar Allah ta baraka wa ta'ala a saman halittu za mu yi ƙoƙarin warware su insha Allah a cikin martani kamar guda goma sha bakwai wannan zai taho cikin wani mako bi iznillah sai dai abu da farko da kamata mu sani bayanin da ya zo na ibnu qayyim al-jawziya a littafin sa da ake kira al-juyushul islamiyya idan dai kana son ka san matsala ta nahiya ga Allah tabaraka wa ta'ala shin Allah yana sama ko a'a da ce ce aqidar ahlus sunna kana da buƙatar mallakan wannan littafin aljuyushul islamiyya littafin abu muhammad eh, abu abdullahi muhammad bin abubakar eh, ibn qayyim al-jawziyya wanda ya rasu hijira na da shekara 751 shekarunsa 681 da mutuwa yanzu rahimahullahu ta'ala mujallar na farko shafi na 197 akwai wani malami daga cikin malamai na farko wanda a zamaninsa a duk duniya babu wanda yake da ilimin mazhaba ta al'imamu shafi'i sa. ana ce mai sa'ad bin aliyin azzanjani ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo maganarsa a cikin littafin al islamiyya malamin yana cewa wa jamahirun muslimin kasarin musulmai wasa'irin milal kai ba ma musulmai ba hatta sauran addinai kiristaniti yahudanci kad waqa'a minhumul ijma' an samu ittifaki tsakanin musulmai da kirista da yahudu alal isharati ilallahi jalla wa'ala. cewa ana ishara ga Allah min jihatil fauki ta cewa ina Allah yake sai a ce yana sama ta yaya ake tabbatar da wannan fi du'a'i wa su'al kafiri in zai yi addu'a sama yake fuskanta kirista da bayahudi haka dan ma musulmi don haka malamin ya ce ittifaki aka samu ba ma na musulmai kadai ba hatta sauran mabiya addini akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sama فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق وأن اتفاق وأن أكتاموا كسن الدنيا وتتكم بها الديني وأن سكا يرجع أقوي الله سنة الله سبحانه وتعالى ينا سما وأن اتفاق حجة ولم يت Uh, ahadun al'ishara ilaihi min jihatil asfal ba za ka tambayi kirista Allah yana kasa da yarda ba haka ma ba yahudi ba zai taɓa yarda ba in ka nuna gabas ba zai yarda ba amma in ka ce Allah yana sama ba yahudi zai yarda kuma hatta kirista haka don zai yarda wannan malamin ya ce ittifaki aka samu na mabiya addinai gaba ɗaya. wala min sa'irin jihati siwa jihatil fawqi in banda sama din nan babu wata nahiya wacce mabiya addinai suka yarda Allah mahalicinsu yana wannan nahiya kaga kenan maganar al-Imam Tahawi eh, yasa malaman sunna suke cewa akwai bukatar kwaskwarima a ta cewar nahiyoyi guda shida ba su da alaka ga Allah gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa wannan shine kuskuren Allah tabaraka wa ta'ala yana nahiyar sama wace sama Allah yana sama da dukkan halittu wannan malamin ya ce mabiya addinai sun yadda da haka wanda kuma in ka dawo cikin alkur'ani za ka samu hujjoji masu yawa ba shi kadai ba akwai malamin da ake kiransa al'imamu malik as-sabir karamin imamu malik waye ake kiransa karamin imamu malik shine abu muhammad abdullahi bin abi zaidin alkairawani da wuya a ce mutum bai san waye alkairawani ba a najeriya saboda a da yana da wuya ka samu gidan musulmi babu littafin risala wannan littafin risala wanda ya rubuta shi shi ne ake kira abu muhammad abdullahi bin abi zaidin alƙayrawani saboda ƙarfin ilimin wannan malami ake kiran shi al'imamu malik al'imamu malikin asabiri ƙaramin al'imamu malik tsakaninsa da al'imamu malik mutum hudu ne tsakaninsa da al'imamu malik mutum hudu ne kadai ya rasu hijira na da shekara 389 a watan Sha'aban. kairawan tana kasar tunisiya ta taɓa zama wani wato cibiya na ilimi a zamanin da don haka ta haifar da malaman sunna da yawa irin su al'imamu sahnun kamar su ibn abi zaidin ne malamai masu yawan gaske ibnu abi uh, zaidin alƙairawani wato abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin shekaransa dubu ɗaya da arba'in da uku da mutuwa wannan littafin risala wanda ya rubuta littafin shekarunsa dubu da arba'in da uku da mutuwa ya zo kuma aka ce a lokacin da ya rubuta ma risala shekarunsa goma sha bakwai yana ɗan shekara goma sha bakwai ya rubuta wannan littafin risala ابن القيم الجوزية ibnul مكان al لتاهم الجيوش الإسلامية maganarsa أنا ذكر قول الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ينا مجلدي نفرق شافي نبدي همسين أن إن كادوا بخطبة خطبة كرسالة المشهورة وإن كبوا لتاف رسالة akwai huduban da aka yi domin da yawa idan mutum ya rubuta littafi yana yin mukaddima da a zamanin da za a kiran wannan jawabi na farkon littafi eh, da cewa muqaddima ana kiran shi khutbatul kitab a zamanin da huɗubar da shi ibnu abi zaid al-qayrawali yayi ma littafin risala in ka koma gida ka ɗauki littafin ka duba shekarar sa 1043 da mutuwa yanzu Allah mu ya masa rahama yace babu matan tantiqu bihi alsinatu wannan babi yana bayani akan abinda harsuna suke furuci da shi wato abinda ake so harshen musulmi ya furta wa ta'aqiduhu al-afidatu abinda ake son zukata na musulmai su kudurta harshe ya furta zuciya ta kudurta min wajibi umuri diyanati abinda ya danganci wajibai na al'amuran da suka shafi addinin musulunci wani zalika <clears throat> yana daga cikin abin da ake son harshen musulmi ya furta zuciyarsa ta ƙudurta al'imanu bil kalbi shi a samu imani a zuciyarsa wannan uku bil lisani harshensa ya furta me zai furta annallaha ilahun wasu. lalle Allah abin bauta ɗaya ne ba ilaha gairuhu babu wani abin bauta in ba shi ba wala shabiha lahu babu mai kama da shi wala nabira lahu bashi da sa'a wala da lahu babu ɗagare shi wala da lahu bashi da mahaifi wala sahibata lahu bashi da mata wala sharika lahu babu abokin tarayya ga Allah laysa li awwaliyatihi ibtida'un farkon Allah ba shi da mafari in ana maganar Allah ne na farko kamar yadda ya zo cikin alkur'ani huwal awwalu da aka ce Allah ne na farko to farkon yana da mafari a'a babu saboda da kaje an ce Allah ne na farko karka dauka kuma farkon akwai farkonta haka eh, ibnu abi zaid al-qayrawani yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi ibtida'un yace huwa al akhar. yanda zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam huwa al-awwal wal akhir yazo cikin al-Qur'ani wala li jiki an ce Allah shi ne na ƙarshe da an ce na ƙarshe me yawa ka ɗauka akwai rana ƙarewa? Ya ce a'a shi Allah ƙarshen sa baya karewa shine laysa li wala li in inqiba'un wala yablughu kun hasifatihi al-wasifuna masu ƙoƙarin siffantawa ba sa isa gaskiyar siffan Allah wata duk inda ka kai ga siffanta Allah da inda su za ka kira da Allah sai dai ka faɗa irin abin da ya faɗa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha da Allah ya ga dama ya faɗa shi ka faɗa in ka wuce nan ƙarya kai saboda iyakan abinda Allah ya faɗa shi ne kawai wanda bawansa zai iya sani ibn abi zaidin ya yace masu kokarin siffanta Allah ba sa isa tattiyan siffanta ba sa isa gare shi ba wala yuhitu bi amrihi al-mutafakkiruna masu tunani ba sa iya kewaye al'amarin Allah duk inda ka kai ga zurfin tunani duk inda ka kai ga bincike da nazari da la'akari da zurfafa tunani ba za ka kewaye Allah da sanin shi ba ya tabirul mutafakkiruna bi ayati masu tunani suna la'akari ne kawai da alamomin Allah sai su tunani kai. in ka dubi saukar ruwan sama wake wannan Allah ne to sai ka dinga tunanin kuma girman Allah in ka dubi halittar rana ta fito ta ɓuya ta fito ta ɓuya shekaru miliyoyi ba ta taɓa fashi ba ba ta taɓa latti ba sai ka kuma duba girman Allah illa iyaka wato kana la'akari ne da ayoyin Allah ta wajen tunani game da girman Allah amma wala ya tafakkaruna fi mahiyyati zati masu tunani ba sa ƙoƙarin tunani game da tsantsan zatin Allah in an ce zatin Allah ana nufin shi kansa game da shi kansa Allah a duk tunaninka kuma da za ka yi a kansa wannan shirme kake saboda bayan da za a yi kasan shi sai abin da ya faɗa a cikin alkur'ani ko ko cikin hadisai ingantattu na manzon Allah ibn abi zaid al-qayrawani sai yace wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi kuma ba za su taɓa kewayewa game da wani abu na sanin Allah ba Allah bi ma sha'a sai abin da Allah ya nufin za su sani wasi a kursiyyu samawati wal arda wala ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al-aliyyu azim ibn abi zaidin al-kairawani yace al-alimu Allah masani ne al-khabiru Allah mai bada labari al-mutabbiru Allah mai karawa al Allah mai kaddartawa as-sami'u Allah mai ji al-basiru mai gani al-aliyu madaukaki al mai girma me yace a gaba wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi inji ibn abi zaidin wa annahu fauka arshihil majidu bidatihi dan da littafin risala yana gidan kowa shekarar sa da mutuwa yanzu yana ma da yazo magana akan zakin Allah sai yace Allah yana saman saman fauka arshihi bi zatihi da ainihin zatinsa wato shi kansa Allah yana saman al'arshi kaga ya tabbatar da mai alfauqiya da Allah tabaraka wata'ala cewa Allah yana sama saman al'arshi amma ya taho magana akan cewa ko Allah yana duniya fa sai ce a'a wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma Allah yana ko ina da zatinsa la da iliminsa ta ilimin Allah yana ko'ina saboda babu inda za ka ɓuya Allah bai sani ba ilimin Allah ya yalwaci dukkan komai amma zakin Allah yana saman al'arshi almaji wanda shekul islam ibn taimiyya kamar yadda albajirinsa ibn al-qayyim ya ɗauko maganar na ta ibn abizaidin al-kairawani marubucin risala ya saka a littafinsa ijtima'ul jiyush islamiyya mujallar na farko shafi na 150 haka ma malamin ibn al-qayyim din wato shekul islam ibn taymiya ya dauko maganar mai risala ya saka a cikin majmu'u fatawa mujallar da biyar shafi na 189 haka nan al-imam az-zahabi akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa al-ulu littafi ne ya rubuta musamman akan bayanin daukakan Allah shafi na 171 da kuma wani littafin sa da ake kira al-arsh dukkan su littafai ne muhimmai ƙanana hadisi na uku, kuma haka littafin ibn qayyim da ake kira mukhtasaru sawa'iq shi ma wannan littafin yana magana akan matsaloli da suka shafi ƙaddara. in kana son sanin abin da ya danganci aqidar ahlus sunna ta wajen bayanin Allah yana sama ko a'a kana da bukatar mallakar waɗannan littafai in kana son fahimtar abin da ya danganci aqidar ahlus sunna ta wajen fahimtar matsaloli da suka shafi kaddara to kana buƙatar samun littafin as-sawa'iqul mursala yana mujalladi da bishafi na hudu. a wannan littafin ibn al-qayyim yana cewa فصرح به أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه كرما كأوكا ونن يربو تاوى من رسالة ونم مغنر أشكل لتافنسا ba littafin risala ce ba littafin risala ne kadai littafin da ibnu abi zaidin ya rubuta ba ya rubuta littafai da yawa daga cikin littafan akwai littafin da ake kira kitabun nawadir akwai kuma littafin da ake kira kitabul adab ibn al-qayyim yace kamar yanda ibn abi zaid ya faɗa a cikin risala Allah yana saman al'arshi da zatinsa wato shi kansa Allah yana saman al'arshi amma ilimin sa yana ko'ina kamar yanda ya faɗa a risala ya faɗa kuma a cikin jami'un nawadir ya faɗa kuma a littafin da ake kira kitabul adab duk littafai ne na ibn abi zaidin al-qayrawani inji ibn al-qayyim al-jawziyya yana cewa wa annahu fawqa samawatihi ala arshihi Allah yana sam yana wato saman sammansa fauka samawatihi ala arshi a wannan littafin da ake kira a kitabu sunna littafin ibn abi zaidin al-qayrawani marubucin risala a wannan littafin ya fi fitowa da ainihin aqidar ahlus sunna yace wa annahu fawqa samawati Allah yana saman samansa in an ce sama to saman wannan saman sai yace ala arshihi akan al'arshinsa ya sake yin bayani don ka gane yace duna arziki Allah baya ƙasa wa annahu fi kulli makanin amma Allah yana ko ina shi kansa sai ce la ilmihi da iliminsa inji ne risala Allah madaukake ya masa rahama yana da kyau mu sani akwai hujjoji waɗanda ahalus sunna suka dogara da su suke cewa Allah yana sama ba kirkirowa akai ba kamar yadda ka ji waɗannan malamai da muka yi bayani a kansu suke ta gabatarwa waɗannan hujjoji ba ɗaiɗaiku ba ne idan ana maganar hujja da take nuna Allah yana sama a wannan hujjan ta kai haddi na attawatur hujja ce mutawatira ma'ana tawataratin nusus min alkitabi wa sunna. ala uluwillahi tabaraka wa ta'ala bi hujja ta alqur'ani da hujja ta hadisan manzon Allah akan cewa Allah yana saman al'arshi hujjojin sun fi musulmi mai imani ya karyata hujjojin suna da ɗimbin yawa abubuwa kamar guda uku na ɗaya kalmomin da suka zo cikin alkur'ani waɗanda suke ishara da cewa Allah yana sama kalmomi ne da suka zo kamar kashi tara babu yadda za a yi kai tawilin su gaba daya in ka yi tawilin guda to ya za ka yi da sauran kalmomi daban-daban waɗanda suke nuna Allah yana sama ma'ana suna nuna ƙuluwullah wa tsaharihi Ɗaukakan Allah ne da aka ce daukaka sabanin ƙasƙanta inda aka ce ya ɗaukaka, yana sama kenan an ce ya ƙasƙanta, yana ƙasa. Allah ya sa gani gane don haka al'uluhu malamai suna magana a kansa kamar yadda muka ce har ma an yi rubuce-rubuce wasu sun rubuta littafi daga cikinsu akwai al'imamu zahabi wanda rubuta littafi musamman ya masa suna al'uluwu littafi mai suna al'uluwu game da ɗaukaka ɗaukakan Allah kalmomin da suke ishara a kai a cikin alkur'ani muke za su kai kamar uh, guda tara lafuzza daban-daban waɗanda kowace kowane lafazi yana maka ishara da cewa Allah yana sama alal misali akwai kalma ta al'aliyu wacce ta zo cikin ayatul kursi me ake nufi da al'aliyu wanda yana cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al-aliyyu Allah madaukaki ne al Allah ne girma ne idan aka ce madaukaki kai ka san abin da ake nufi daukaka me ce kishiyar daukaka kaskanta Allah ma'aukaci ne wannan kalma ta al'aliyu tana maka ishara da ɗaukakar Allah cewa Allah ba a ƙasa yake ba a ina yake a sama yake sannan akwai kalmar ta al'a'ala wacce ma ta fi al'aliyu wanda Allah ya sa ta a farkon suratul a'ala sabbi hisma rabbikal a'ala hisma rabbikal ka yi tasbihi ma'ana ka tsarkake sunan Allah mahalicinka sai aka ce al'a'ala Allah mafi ɗaukaka in an ce mafi ɗaukaka mai ake nufi wanda yake sama da dukkan wata halitta shi ne ɗaukaka ko akwai wata fassara daban to sannan a suratul laili nan ma Allah ya yi amfani da kalma ta al'a'ala wala yughni anhu maluhu idza taradda har zuwa ƙarshe karshen sura suratul layl Allah yace illa bitigaa wajhi rabbihil a'la وما Ahadin, عنده min ni'matin tujza babu wanda ke da wata ni'ima wanda za a masa sakayya akan wannan ni'ima illa bitiga a wajhi rabbihi al'ala sai kawai wanda ya ba da wannan ni'imar in kana da dukiya ka ɗauka ka ba da ita da wacce niyya ka ba da wannan dukiya da niyyar ka samu damar kusantar Allah tabaraka wa ta'ala akan ka samu rahamar Allah inda ake magana akan Allah din sai aka ce al'ala mafi daukaka to akwai kuma kalmar da ita ma tana bin bayan wannan ita ma ta zo cikin alqur'ani ita ce al-muta'al kaga Allah ya amfani da kalmar al-aliyu al-a'la kuma ga al-muta'al wacce take suratul ra'd aya ta tara alimul gaibi wa shahadatil kabirul muta'al Allah shine masanin gaibi Allah shine masanin abin da ya bayyana Alkabiru kabiru Allah babba ne sai aka ce al ana batun daukaka to Allah shine makura uh, kaga al-aliyu al-a'la al-muta'al wallahi la raiba anna hadhihi al-asma tadullu ala matlabin azim kalmomin suna nuna maka wani mukami na Allah mai girma menene mukamin wa huwa uluhu shine daukakan Allah subhanahu wataala wani irin daukaka al-uluwul mutlaq daukaka sakakke karka ce saman ka Allah yake la Allah yana saman dukkan halittu in ka ce saman ka kasan wata halitta ne Allah ya sa mun gane amma idan aka ce al-uluwul mutlaq ana nufin daukaka sakakke wannan shine wanda ake danganta shi ga Allah madaukaki ba a cewa Allah yana sama na an takaita Allah yana saman dukkan kaka ce Allah yake da ita ce sabbi isma rabbikal a'la wa huwa al azim alimul ghaibi wa shahadati al-kabir mutaal wace irin daukaka daukaka ce zatan wa rutbatan wa qahra zatinsa shi kansa Allah maɗaukaki ne sannan mukami na Allah yana sama da na kowa kuma Allah yana da rinjaye a kan dukkan wata halitta don abubuwa uku ɗin nan duka kalmar al'a'ala ta ɗauka in aka ce sabbi hisma rabbi kal'a'ala da dai ake banda zati da Allah da kansa ya yi maganar fasfarima amma tun da ya faɗa Yace al'ada Allah shi ne mafi ɗaukaka in ana batun ɗaukaka mai ma'ana sama da halittu to Allah shi ne makura Allah ya sa mun kare sannan a suratul an'am wanda shi ne nau'i na biyu na lafuzzan da aka yi amfani da su a cikin alkur'ani da malaman sunna suke cewa sun wuce a yi musu tawili shi ne Allah maɗaukaki ya yi amfani da kalma ta alfauka ce eh, ce faukiya yi amfani da kalma ta fauka suratul an'ami aya ta goma sha takwas da kuma aya ta sittin da ɗaya Allah maɗaukaki ya ce wa huwal ƙahiru fauka ibadihi Allah shi ne mai rinjaye menene ma'anan fauka mece ce ma'ana kalma ta fauka ha? Eh? saman bayinsa babu yanda za a yi ka kauce ma wannan fassara annan malamai suke cewa duk inda ka kai ga tawilin ayar alqur'ani wannan ayar sai ka mata haka wa huwa alqahiru Allah shike da rinjaye sai aka ce fawqa ibadihi ala على مطلبين fawqiyatul qahri wal ghalaba idan ka ce da aka ce Allah yana saman bayansa ana nufin yana da rinjayi, sai Allah da kansa ya amfani da kalma ta alkahiru dan kar ma ka ɗauka rinjayen ake nufi la to ga kalma ta alkahiru dama ta zo bayan an ce alkahiru sai kuma aka kawo fauka ibadi to kaga kenan fauka ibadihi ba fassara kalma ta alkahiru take yi ba wato fawqiyatu zati lillahi subhanahu wa ta'ala yana nuna ɗaukakar zatin Allah maɗaukaki wato shi kansa Allah yana saman bayinsa yana saman halittunsa gaba ɗaya a na hali aya ta hamsin, Allah subhanahu wata'ala yace walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun walillahi yasjudu ma fi sama, wato ma fil duk abin da ke cikin sammai da yana ma Allah juda. akwai wanda ke ma Allah sujuda juda ta ibada akwai wanda ke ma Allah su juda ta tilastawa ta halitta min dabbatin dukkan wata dabba Allah ya ce wal mala'ikatu uh, hatta mala'ikun Allah suna ma Allah sujuda wa hum la yastakbiruna ba su girman kai yakhafuna rabbahum min fawqihim mala'iku suna tsoron Allah mahaliccinsu Allah yana ina min fawqihim ta Wa ya wa yaf'aluna ma yumaruna don haka suna aikata ta abin da aka umarce su wa hadhihi aya na ihtimal fiha hali ayyi majazin in ma kana maganar akwai al cikin al-qur'ani wannan aya tana korewa yakhafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron Allah wanda yake saman su domin kalma ta min Eh, wato Allah ya kawo ta lilfauƙiyyati zatiya alhaƙiƙiya din ya tabbatar da zatinsa yana sama da dukkan halittunsa kaga kalma ta ɗaukaka ta al'aliyu ko al'a'ala da kuma almuta'al sannan lafazi na biyu wanda ya zo cikin alƙur'ani yake nuna maka Allah yana saman halittu shine lafazin alfauƙiyya yanda zo cikin ayoyin alkur'ani wa huwa alqahiru fawqa ibadihi yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Allah daga cikin lafuzza na alkur'ani waɗanda ahlus sunna suke kafa hujja da su lafuzzan da suke tabbatar da cewa Allah madaukaki yana saman halittunsa ita ce kalma ta sama da kowa ya sani a harshe na larabci idan aka ce sama ana nufin wato nahiyar da take sama da mutum wannan kalma ta zo cikin alkur'ani tana bukatan bayani mai yawa amma a taice. abu ne wanda ya zo cikin alkur'ani kuma an samu cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa allah yana ta sama tunda an ce allah yana ta sama abu ne wanda ya tabbata cikin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to bai kamata a kore wannan nahiyar ga allah tabaraka wa ta'ala ba za a ce allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ƙasa amma dole ne ka ce allah subhanahu wa ta'ala yana ina yana sama saboda shi kansa ya faɗa cikin alkur'ani kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alal misali akwai hadisin da ke cikin sahihu muslim kitabul masajidi wa mawabi'is salati babu tahrimil kalami fi salati wa nafi ma kana min ibaha hadisi na 33 hadisin muawiya bin al-hakam as-sulami muawiya bin al-hakam as-sulami yace wa kanat li jariyatun tar'a ganaman li ina da wata baiwa da take kiwon awakaina yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muawiya bin al-hakam yana da wata baiwa da take masa kiwon awakai kibala uhudin wal jiwaniya wal jawaniya ta sashin dutsen uhudu a garin madina wannan baiwa za ta tafi da awakansa ta yi kiwo ta inda dutsen uhudu yake fatala'at zata yawmin ta tafi kiwo wata rana fa idza zibu qad zahaba bi shatin lokacin da ta dawo gida na kirga awakai sai na ga ashe akuya guda dai an samu wata dabba ta cinye ta wa ana rajulun min bani adam ni kuma mutum ne ina cikin yan adam a safu kama ya asafuna ina fusata kamar yadda mutane suke fusata sakattu ha saka na mari wannan baiwattawa su a bisa ka'ida na karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya daki bawansa kafaransa kafin Allah ya gafarta masa sai ya yanta wannan bawan saboda adalcin musulunci musulunci bai yarda don kana da bawa suka dukan shi ba musamman kuma mari a fuska ya mari wannan baiwa fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo ga manzon Allah na gaya masa wa azzama zalika alayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama abin da na aikata abin da yake nufi shine manzon Allah ya dauka abin da na yi din nan babban al'amari ne hankalinsa ya tashi da na ga damuwar manzon Allah a kan abin da na aikata na marin wannan baiwan kuntu sai na ce ya rasulullahi afala utiku hashin ko da in yanta ta ne kada sai manzon Allah ya ce iti ne bi haka je ka kawo min ita je ka kawo ta saboda idan za a yanta baiwa ai musulma ce ya kamata a yanta fa ataituhu biha na je gida na kira baiwan na zo da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai manzon Allah ya ce mata aina Allah ina Allah yake ina Allah yake qalat sai tace fi sama'i yana sama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata man ana waye ni qala sai tace anta rasulullah kai manzo ne na Allah qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa utika fa innaha mu'mina ka yanta ta saboda kuwa mu'mina ce tana da imani me annabi ya amfani da shi wajen tabbatar da imanin wannan baiwa Ta amsar da ta bayar na cewa Allah yana sama na biyu ta yarda annabi Muhammad manzo ne na Allah waɗannan su ne hujjojin da manzon Allah ya amfani da su na tabbatar da cewa mumina ce yace ka yanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata gyara ba ina Allah yake sai ta ce yana sama shi sama'i da yake nufi shi sama yana cikin sama Kuma amintum man fi sama'i wanda shi kansa Allah ya faɗa cikin alqur'ani cikin sama annabi ya faɗa a hadisi to abin mamaki alwalarka tsarkinka wankanka sallarka zakkanka azuminka waye ya karantar da kai yanda manzon Allah ya ce a yi waɗannan malaman al bukhari al Muslim alimamu Abu Dawud alimamu imam nasai Ibn Maja, su suka kawo hadisai ka yarda ka ɗauka. amma da aka zo maganar Allah yana sama sai kace banda wannan hadisin na al Muslim ban yadda da shi ba subhanallah Allah shi kare mu lafazi nau'i na hudu wanda malaman sunna suka yi amfani da shi wajen tabbatar da cewa Allah yana sama hujja da ta zo cikin alkur'ani shine nususu eh, istiwa'ihi ta'ala ala arshihi da ya faɗa cikin alkur'ani kamar misali a suratu kwaha aya ta biyar ar-rahmanu ala al tawa Allah mai rahama akan al'arshi ya daidaita annan larabci ko da ba kai zurfi ba ka san abinda ake nufi kenan al-istiwa'u daidaituwa ko wannan lafazi idan aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi kuma al'arshi yana sama kaga wannan lafazi ya tabbatar da fauqiyatullahi tabaaraka wa ta'ala lafazi na biyar shine nafsi da aka samu na al'uruj cikin alqur'ani dan waɗancan lafuzza da muke ta bayani idan kai tawilin su da za ka yi da sauran idan kai tawilin wata kalma to ga wata kalma lafuzza daban-daban har kamar guda tara a cikin alkur'ani waɗanda suke ishara cewa Allah yana sama uh, lafazi na alkuruj shi ne hawa kamar misali a suratul ma'ari aya ta hudu Sa'ada sa'ilun wannan sura Allah ya ce minallahi zil ma'ariji minallahi Allah zil ma'ariji sai haka bai ce ta'aruju ilaihi ta'aruju mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku hada da mala'ika jibril suna hawa ta'aruju suna hawa ilaihi zuwa ga zuwa ga Allah fi yawmin kana miqdaruhu 50 sana ayini wanda kwatankwacin sa ya kai shekara 50 inji Allah subhanahu wata'ala ta'ala kalmata al-uruj ta'arujul mala'ikatu war ruhu wannan kalma tana maka ishara da Allah yana yana ina yana sama ta'aruju ilayhi mala'ika eh, mala'ikatu war ruhu ilayhi da haka kalma ta al'uruju zahiri Babu ko shakka ishara ce ga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nahiyar da Allah yake ita ce sama inda babu ko shakka lafazi na shida shine lafazi na as-su'ud wanda shi ma yana ma'anar al-uruj illa dai as-su'ud kamar takawa ne al-uruj kamar hawa ne irin na mala'ika shi ta ake kiran tafiyar da aka da annabi Muhammad ake ce masa al-mi'raj domin tafiya ce wanda manzon Allah ba wai yayin ta kafansa bane mala'iku suka dauki manzon Allah suka yi tafiyan da shi tafiyar mala'ika hawa na mala'ika shi ake cewa al'uruj hawa na mutum misali eh, ta yi wa amfani da kalma ta as wanda kuma ana iya amfani da ita ma ga mala'iku din kamar yadda zo cikin suratul fatiha man kana yuridu al falillahi jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at zuwa ga Allah kyakkyawar kalma take hawa Allah yana ina kenan kaga an samu kalma ta as-su'ud da ma'ananta ta hawali wal amalu salihu yarfa'uhu don a daɗa tabbatar maka ma'anar as-su'ud hawa ake nufi aikin kwarai shi yake ciciban addu'an ka ya tura kama ta isa ga Allah tabaraka wa ta'ala al'amalu salihu yarfa'uhu aikin kwarai shi yake daga yake dagawa in an ce yana dagawa za a kai ga Allah shi sa aka ce ilaihi yas'adu ilaihi yas'adu wal amalu salihu yarfa'u Allah ya sa mun gane zuwa ga Allah kyakkyawar kalma take hawa sannan aiki na kwarai yake daga ka. idan kana da bukata wajen Allah kana addu'a me zai daga addu'anka ka isa ga Allah aikin kwarai والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور كاغا أنسى مكلمة الأروج أنسى مكلمة الصعود نبقي شيني كلمة الرفع kamar yadda muka ji a wannan aya ta goma ta surar fatir wal amalu salihu yarfa'uhu yarfa'uhu bi ma'ana yarfa'ul kalima tayyib yarfa'ul kalima tayyib ila Allah tabaaraka wa ta'ala ilaihi yas'adu kalimu at wal 'amalu salihu yarfa'uhu wanda shi kansa Allah ya jingina kalma ta arrafu gare shi lokacin da ake magana akan Annabi Isa alaihi salam duba suratul nisa'i aya ta 158 bal rafa'ahu Allah ilaihi wanda Allah da kansa aka ce rafa'ahu ya dago idan ana kasa ake ana iya daga abu da daga sama an dago haka Allah ya faɗa bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga annabi Isa zuwa gare shi wa kana Allah azizan hakima haka Allah yana ina kenan yana sama kaga lafazin nan bai bukatan kai masa tawili in ka masa tawili ga wata kalma ga wani lafazin haka zo suka zo da dama a cikin alqur'ani sannan na takwas kamar yadda ya zo a suratu gafir aya ta 35 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبور مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون malaman suna suna amfani da wannan hujja zamanin annabi musa fir'auna ya ce ma wazirin shi ya hamana Eh, jawa da fir'aunu ya hama nubnu li gina ina hama na ina waziri na ka gina min bene la'alli ablughu al-asbab me yasa za a gina wa fir'auna bene yace saboda ina fatan ko zan iya amfani da wannan dogon ginin in cimma hanyoyin sammai asbabu samawati in iya gano wato hanyoyin sammai idan na bi waɗannan hanyoyin ka gina mun bene zan hau benen idan na hau benen zan gano hanyoyin sammai me yasa nake so in bi waɗannan hanyoyi na sammai fa aqali a ila ilahi Musa don ileta in ga allan nan na Annabi Musa da ya dame mu a sa. to Fir'auna ya yarda Allah yana ina saka ji a cikin alqur'ani fa aqali a ila ilahi Musa saboda ileta in gano allan Annabi Musa wa inni la azunnuhu saboda ni dai ina tamanin Musa nan makareci ne wa kadhalika zuyina li fir'aun su'u amalihi wa sudda 'an as-sabil wa ma kaydu illa fi tabab anda mas'ala ta biyu ita ce ma hujja idan aka ce fahimta ta zo cikin alkur'ani an samu lafuzza daban-daban har kamar guda tara daga cikin alkur'ani waɗanda suke ishara da cewa Allah yana sama to baka da ikon kuma fahimtar alkur'ani da kanka la bisa tarbiya na addinin musulunci idan ka karanta alkur'ani ya kamata ka nemi fahimtar kakanninka suwaye kakanninmu a fara da sahabban annabi Muhammad me suka fahimta akan wannan aya a dawo kan tabi'ai a dawo kan tabi'in tabi'ai har a kawo kanka wanda shi ne aƙidar ahalus sunna alkitabu was sunna ala fahmi salafi salih hujjan ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah amma ba wai akan fahimtar ka kai kadai ba akan fahimtar magabata na kwarai Me ce eh, fahimtar magabata na kwarai mu koma ga sahabban annabi Muhammad wanda in ka dauko Abdullah bin Mas'ud Allah shi kara masa yarda me ya faɗa game da inda Allah yake wanda sahabi ne na manzon Allah kaga ya kamata mu daraja fahimtan sahabban manzonsa <coughs> sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya da muka karanta wanda malaman farko suke ta magana a kanta eh, aya da suke magana akan fir'auna kafin ma mu kawo fahimtar Abdullah bin Mas'ud misali a littafin Ibn Khuzaima Ibn Khuzaima yana daga cikin malamai na farko eh, min ulama al-qarn al-thalith yana cikin malamai da suka yi rayuwarsu a shekara ta 300 da zuwa musulunci duniya mu yanzu muna cikin shekara ta 1400 ne kar ku manta so ibnu khuzaima yayi zamanin sa ne a cikin shekara ta 300 kan ake nan yana dai kusa da annabi Muhammad sai da mu ko tun da mu shekara 1400 yanzu shi kuwa tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekarun ba sai 300 ba 200 da yan kai ya rubuta littafai da yawa akwai kitabu tauhid akwai ma sahihu ibn khuzaima kamar yadda kaji ana cewa sahihu al-bukhari sahihu muslim ibn khuzaima ya rubuta littafi bai saka wani hadisi a ciki ba gwargwadon fahimtansa illa ingantattu wannan shi yasa ake cewa akwai sahihu ibn hibban uh, sahihu bukhari sahihu muslim sahihu ibn khuzaima waɗannan littafai wato waɗanda suka rubuta su sun rubuta su ne da lifin, ba su san a samu wani hadisi wanda bai inganta ba a cikin littafin littafinsa kitabu tauhid littafi ne muhimmi ana samun sa a kasan nan kuma mujallar na farko shafin 264 lokacin da ibn Khuzaima yake magana akan Allah yana sama sai ya kawo hujja da kisan Fir'auna ga maganar Fir'auna sai ya ce fasma'u ya zawil hija ya kuma masu hankali ku saurara fa ga kafiri babban kafiri wanda ya zamani da annabi Musa ya yarda Allah yana ina yana sama yace ku saurara fa masu hankali dalilan akhar min kitabillah da wata hujja daga littafin Allah annallaha jalla wa ala fis samai Allah mabuwayi mai ɗaukaka yana cikin sama, ma'ana yana sama, ma'a dalil ala anna fir'auna ma'a kufurihi, ya ce ga gashi Allah ya kawo mana bayani cikin alkur'ani fir'auna duk da kafircinsa, wa tsuguyanihi da fantarewansa, wanda babu kafirin da aka yi bayanin sa alqur'ani kaman kamar fir'auna duk da kafircin fir'auna da tantarewansa kad a'lamahu Musa alaihi salamu bizalika yana daga cikin abin da Annabi Musa ya fara karantar da shi ka ji tsoron Allah da yake sama kaga Annabi Musa ya ga wa fir'auna Allah yana ina yana sama lokacin da Annabi Musa ya ga masa Allah yana sama wa ka'annahu qad alima anna khaliqal bashari fis sama' ya yarda kenan Allah yana sama ala tasma'u qaulallahi yahki an fir'auna qaulahu yake ka duba suratu gafir daga aya ta 36 zuwa aya ta 37 fir'auna yace ya hama nubnu li farqan la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa fa fir'aunu ga fir'auna ibn khuzaima yace alaihi la'natullahi Allah da ya kara tsine masa albarka eh, domin kafiri idan ya tabbata ya mutu a kafirci eh, bare kuma wanda kista ta kawo sunansa cikin alqur'ani in ka kawo ga sunan shi sai ka tsine mar albarka annan kai koyi da salafus salih kenan yace fir'auna la'natullahi alaihi Allah ya tsine masa albarka ya amuru bi yana umarni a gina masa bene fa hasiba yana tamani annahu yabsali wa ila ilahi musa zai iya kayar Allahn annabi Musa wa fi qawlihi in ka lura har ma da yake cewa wa inni la azunnuhu kaziban ina tamanin annabi Musa makaryaci ne kaga wannan kalman wa inni la azunnuhu kaziban kaga ya tabbata annabi Musa ne ga yamar kuma haka bane annabi Musa ne ga masa Allah yana sama shi ya aiko ni shi sai ce wazirin sa to gina mun fene in je in gani dan ina tamanin abin da faɗa ƙarya yayi ashe annabi Musa ya karantar da Fir'auna Allah yana sama shi yasa Fir'auna yake wa inni la azunnuhu kaziban ibn Khuzaima yace dalalatun ala anna Musa qad kana a'lamahu anna rabbuhu jalla wa ala a'la wa fawqa annabi Musa tuni ya gaya masa cewa Allah yana sama kuma in ma ka aje littafin ibn Khuzaima malamin tafsiri malamin malamai waye malamin malamai shine ibn jarir at-tabari idan ana batun malaman tafsiri dole a kawo shi shine na farko shi ma yana cikin malamai da suka yi zamani a karni na uku shekaru 300 tsakaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato bai ma cika ba A duba tafsirin ibn jarir al-imam tabari wanda ya yi zamani a ƙarni na uku shekara dubu da ɗari da ɗan kai da suka wuce ya rubuta littafin ibn tafiyar da tafiyar ɗin nan jami'ul bayan eh, a duba mujallaji na goma sha biyar sha shafin ɗari da talatin da tara wato fassaran aya ta talatin da shida ta suratu gafiyar ibn jarir ya ce, ila eh, yace ila ma'budi musa alladhi ya'buduhu wa yad'u ila ibadihi ibadatihi abin da ya sa fir'auna ya ce a gina masa bene yana so zai je ya ga allan annabi musa a cikin bautan annabi musa wato wanda annabi musa yake kiran fir'auna din ya dawo ya bauta masa sai ya ce wa inni la'azunnahu kaziba ma yaqulu min anna lahu ma'budan ya'buduhu fi sama duba abin da al-imam tabari ya fada annabi musa ya gaya ma fir'auna yana da abin bauta wannan abin bautan yana sama dalilin da yasa fir'auna kenan yace a gina masa wannan bene wa annahu huwa allazi yu'ayyiduhu wa yansuruhu wa huwa allazi arsalahu ilaina eh, eh, ilaina ah, shine wanda ya aiko annabi Musa zuwa ga fir'auna din da kuma waɗanda suka karyata eh, wa'azin da annabi Musa alaihi salam yake yi shine ibnu jarir yace Ah, malamai sun ba da labari an Hama, na bana da Husarha, wannan yanda ji a cikin alkur'ani din wazirin nashi ya gina masa binin an yi kokarin ginawan wanda bata tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma dai ibn jarir ya kawo yana cewa fa zukira lana an gaya mana labari cewa hamana din ya gina lokacin da ya gina fartaka fawqahu fir'auna sai ya hau kan wannan benen fa kana min qisatihi وقصة ارتقائه ما حدثنا موسى قال سنا أمر قال سنا أصباط عن السدي جدين إسنادك الإمام السدي وان دينا شكين ما لم فرقوا بمعنى فتن دا سكي زامني دا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وان ما لم الإمام السدي ينا شوا قال فرعون لقومه فرعون يا وجماعة أيها الملأ ya ku jama'a ta ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ba in banda ni wato ni kaina na san ni kadai ne abin bautan ku ku kuma dai kuma kun yadda ai suka ce eh. yace to fa aukid li ya mana tun ka ji sun yarda ni ne abin bautan su ni ma na san ni ne kuma sun yarda kai waziri na ka gina min kene Allah ni faj'al li sarhan la'alli ablugul asfar azhabu fi samai ina son zan hau sama tunda na kowa ƙarfi a duniya me zai kai ni sama fa anzuru ila ilahi Musa saboda in leka ko zan gano Allah annabi Musa din nan falamma buniya lahu sarhu lokacin da aka gina masa benan irtaka fawqahu ya hau saman sa amara bin shaba farama biha nahwa sama aka harba kifiyoyi farudda ilaihi wa hiya mutalaqqa daman yadda kace haka Allah ke dora ka bi ma'ana hanyar da ka dauka sai Allah ya kada daidaita ka kai shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dama izgilanci suke nufi sun harba kifiya sama sai ta dawo da jini fakala sai yace karka kanto ilaha musa to kun gani dai da idanunku ga kifiya da jini na gama da Allah sa ban iya ganin shi ba dai amma na harba kuma ya samo shi wannan kissa tana gwada muku Allah yana ina sama fir'auna ma ya yada ta'ala Allahu amma yaquluna Ah, waɗanda suka yi irin wannan bayani daga cikin malaman farko akwai ah, al'imamu abul hassan al'ashari wanda shi ma yana cikin malaman da suke zamani shekara 300 tsakaninsu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai alharisu bin asadin almuhasibi shi ma haka yana cikin malamai da suka yi karni na uku in ka duba littafin ibn qayyim da muka yi bayani ijtima'u juyushil islam a islamiyya ijtima'u juyushin al-islamiyya yana mujalladi na farko shafin 273 ya kawo misalai da yawa akan irin wannan kissa na'am mutubi fahimtar sahabban annabi Muhammad dauko Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud yana cewa ma baina sama'il quswa tsakanin sama ta kusa wa bainal kursi da kuma al-kursi da kaji an ce wasi a kursi samawati wal arda al kursi yana daga cikin halittun Allah mafi girma da in banda al'arshi babu abin da ya fi shi girma Abdullah bin Mas'ud ya ce tsakanin sama ta kusa eh, na nesa kai bi ma'ana eh, sama ta bakwai kenan bayan sama ta daya ta biyu ta uku har akai sama ta shida idan an je sama ta bakwai daga sama ta bakwai sai kursiyu tsakaninsu kamsu ne a fi sanatin tafiyar shekara 500 ne ji sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma bainal kursi wal ma'i sannan in an wuce kursi za a isa ga wani ruwa wannan ruwan tsakaninsa da kursiyu kamsu a fi sanatin nan ma tafiyar shekara 500 ne wal arshu fawqa ma'i to sai an wuce wannan ruwan sannan a tarar da al'arshi a saman wannan ruwan abdullahi bin masud ya ce wallahu fauƙal arshi shi kuma allah yana saman al'arshi sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin masud in za ka karyata masu cewa allah yana sama kenan ka karyata sahabi na manzon allah la yakhfa alaihi shay'un min a'mali bani adam dan karka dauka dan an ce Allah yana saman al'arshi yayi nisa da duniya Abdullahi bin Mas'ud ce, babu wani daga cikin ayyukan yan adam da ke buya ga Allah duk wannan tafiya da kaji an yi bayani tsakanin sama ta bakwai da kursiyu tafiya shekara biyar. tsakanin kursiyu da ruwa tafiya shekara biyar. sannan al'arshi yana saman wannan ruwan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi wanda sai ya dace da abin da ya zo cikin alkur'ani ar-rahmanu al'arshi sawa. wannan hadisin abul qasim Allah da ka'i ya kawo shi a littafin sa usulul eh, itiqadi ahli wal jama'a shi ma wannan littafin yana da muhimmanci ga mai son ya fahimci aƙidar ahalin sunnah hadisi na 659 hakanan al-imam al-baihaqi yana cikin malaman hadisi yana da littafin da ake kira al-asma'u was sifat ya rubuta littafi ne saboda ya bayyana sifofin Allah da sunayensa a wannan littafin zaka gani haka al'imamul imam ne. shi ma yana cikin malaman hadisi yana da littafi da ake kira ar al-jahmiyya shi ma ya kawo hadisin anan da kuma ibnu khuzaima da muka yi bayanin sa a littafinsa Kitabu tauhid hadisi na ɗari 149 haka nan al-imam at-tabrani da ibn abd al in ka duba littafin at-tamhid ibn abd ya kawo hadisin da littafin ibn qudama isbatu sifati al-uluwi waɗannan manyan malamai koma ta sashin hadisi sun fi kowa ilimi in ka dawo ta sashin fituhu, haka nan kuma suka samu ɗaukaka waɗannan malamai kusan kowane ɗaya daga cikin su ya rubuta littafi don ya tabbatar da aqidan ahlus sunna game da sifofin Allah da sunaye kaga kamar ibnu Kudama ibn Kudama, an riga an san shi babban malami ne yana da littafin al-Mughni yana da littafin al-Kafi manyan littafai da suke magana akan abin da ya shafi ilimin fiqhu to yana da littafi kuma fi isbati sifatil uluwi haka nan al-imam zahabi babban malami ne na hadisi yana da littafin al'uluhu kamar yadda muka yi magana da kuma ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa ijtima'ul juyush al-islamiyya kuma ɗaya littafin sa as-sawa'iqul mursala a eh, kudu mukhtasar din sa mujalladi na biyu shafin 200 goma hatta al al ibn hajar al haisami a littafinsa majma'u zawaid mujallaji na farko shafin 86 ya kawo hadisin ya tabbatar da cewa hadisin nan ya tabbata abdullahi bin mas'ud ya faɗa abdullahi bin mas'ud sahabin annabi muhammad ne ana maganar inda Allah yake Abdullah bin Mas'ud yake ma baina sama'il quswa wa baina al-kursi 500 sana ya magana har da ya kai ga al'arshi ya tabbatar cewa wallahu fawqa al-arshi Allah da kansa yana saman al'arshi Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta sannan malami na biyu shi ne malamin da ake ce maka Abdul Mani'in al-Himyari ya musulunta zamanin sayyidina Abubakar yana shugabanci ya musulunta zamanin sayyidina abubakar yana shugabanci kaga yayi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba sai bayan rasuwar manzon Allah ya musulunta a zamanin sayyiduna Abubakar ya rasu zamanin sayyidina Usman yana halifa lokacin da ya rasu malaman tarihi suna cewa ya wuce shekara 100 a duniya shi da kaji ana kiransa Ka'abul Ahbar babban malami ne a da a cikin yahudawa kafin ya musulunta babban malami ne dan hebron shi ne babban malami a yahudawa ya dawo ya musulunta ya zama babban malami cikin musulunci eh, shi ne ka'abinu mani'in alhimyari yana cewa ƙala Allah fi taurat Allah ya faɗa a cikin at-taura ana Allah fawqa ibadi ni ne Allah ina saman bayina wa arshi fauka jami'i halki na yana saman dukkan halittuna wa ana ala arshi ni kuma ina saman al'arshina mutabbiru umura ibadi ina shirya al'amuran bayina la yakhfa alayya shay'un min amri ibadi babu abin da ke buya gare ni dangane da al'amura na bayina fi sama'i wala fi ardi a sama na koko a ƙasa na wa ilayya marji'u khalqi makomar halittuna tana gare ni fa unbi'uhum bima khafiya alaihim min ilmi zan ba su labarin abin da ya buya gare su game da ilimin da ya shafe ni wato Allah ya ce zai ba mu bayin sa labari game da ilimin da ya shafe shi akfiru liman shi'tu minhum bi maghfirati zan gafarta ma wannan laifi daga cikin bayina wa uqaqibu man shi itu bi iqabi sannan in yi uquba in yi azaba ga wanda na yi nufi daga cikin wato bayina kina ah, da damar in gafarta ma wasu kuma in yi azaba ga wasu ah, wannan ya taho cikin attaura ji wannan malamin wanda ya musulunta a zamanin sayyiduna abubakar ya rasu a zamanin sayyiduna usman amma baya cikin sahabban manzon Allah sai dai ka dubi girman ilimin sa da darajar ta wajen addini shi ya faɗi wannan magana yace ya karanta a cikin at-taura ah, tunda yace ya karanta a cikin at-taura kaga kenan wannan magana tana cikin at-taura ko da an share yanzu amma me hakikanin wannan maganar ya faɗe ta shin gaskiya ne malamin ya faɗi wannan magana cewa ya karanta haka a cikin at-taura babu shakka gaskiya ne akwai littafin da albani ya yi ma a uh, takariji ma'ana a hakiki shi ne muktasar al'ulu na al'imamu zahabi ka duba shafi na 128 muhammad nasiru jinin albani ya ce wannan labarin gaskiya ne abinda wannan malami ya faɗa kamar yadda hadisi ya ɗauko ya tabbata cewa shi ya faɗi wannan magana to in ya faɗa ku an gama saboda koyi da cikin manyan malaman sunna Allah madaukaki ya kara masa rahama kuma ibnu baqqa ya faɗa cikin littafin sa al-ibana al-ibana shi ma littafi ne muhimmi littafi ne muhimmi wanda ke karantar da aqida eh, fi ar-radd ala al-jahmiyya wannan littafin ya kamata a neme shi saboda fahimtar aqida ta ahlus sunna aqidan sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da tabi'insu ibn Bakka ya kawo wannan a cikin littafinsa hadisi na 137 haka kuma abu a littafin sahihiyatul auliya mujalladi na bakwai shafi na shida. da alqabi abu ya'la fi ibtal ta'wilat ah, haka na ibn qayyim al-jawziyya a littafin da muke ta magana akai ijtima'ul juyush al-islamiyya ibn qayyim al-jawziyya ya kawo labarin labarin wannan malamin sai ya ce babu shakka labarin nan ya inganta malamin nan ya faɗi wannan magana Haga bayan an samu sahabin mazan Allah Abdullah bin Mas'ud ya tabbatar Allah yana sama ga kuma wannan malami da muka karanta labarin sa kaf wanda malaman Hadiji sun tabbatar da magana ta tabbata gare shi shi ma yace ya karanta ga abin da Allah ya faɗa cikin attaura. wanda wannan yana gwada maka fahimtar su sannan mutum na uku shine Abdullahi bin Mubarak Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala tsakanin mutuwarsa da rasuwar Annabi Muhammad shekara 170 ne kawai kenan tsakaninsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba samu shekaru 130 ba ba su wuce haka ba Abdullahi bin Mubarak akwai almajirinsa da ake kira Aliyu bin Hassan bin Shakir almajirin abdullahi bin mubarak shine kuma malamin al'imamul al-bukhari marubucin sahihul bukhari aliyu bin al-hasan bin yana cikin malaman al al-bukhari malaman al al-bukhari kaga dole dai zaka yarda da hadisin al-imam al-bukhari dan kayar ka yarda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole kamar taba littafin al-Imam al-Bukhari to shi kansa al-Imam al-Bukhari malamin sa shi ne ake kira Ali ibn al-Hasan bin Shaqiq yana cikin malaman al-Imam al-Bukhari domin malamansa suna da yawa to malamin nasa almajirin Abdullah ibn Mubarak ne yana bada labari malamin al-Imam al-Bukhari yana bada labari yace na tambayi Abdullahi ibn Mubarak kaifa na arifu rabbana ta yaya za mu yi musan Allah mahalicinmu sai bani amsa ya ce na arifu rabbana subhanahu muna sanin Allah mahalicinmu bi annahu fi sama'i sabi'a cewa Allah yana sama ta bakwai ba kuma a cikin sama ta bakwai din yake ba ala arshihi yana kan al'arshinsa kama qala ta'ala kamar yadda Allah da kansa ya faɗa cikin alqur'ani ar-rahmanu 'ala arshi istawa ne wannan magana shekara 130 zuwa misali 20 zuwa 30 tsakaninsa da zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wani lafazi ya ce, sa'altu Abdullahi bin al-Mubarak na tambayi Abdullahi bin al-Mubarak kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana azza wa jalla ta yaya yake kamata mu san Allah mahalicinmu Kada sai yake abin da yake kamata ta yanda ya kamata ku san Allah mahalicinku shine Allah sama'i sabi'ati ala arshihi Allah ku yana saman bakwai a bisa al'arshinsa wala naqulu kama taqulu al mu ba ma fada kamar yanda masu aqidar jahmiya suke hada su ne al-mu'tazila kaga asali waɗanda suke da wannan aqida ba almajiran tabi'ai bane saboda Abdullah ibn Mubarak yana daga cikin almajiran tabi'ai bi ma'ana yana cikin salafus salih malaman sunna na farko waɗanda sun yi karatu wajen waɗanda suka yi karatu wajen sahabban manzon Allah kaga idan ne haka ya tafi su sahabbai sun yi karatu wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'ai suka yi karatu wajen sahabbai tabi'in tabi'ai suka yi karatu wajen waɗannan tabi'ai sannan asalaf suka yi karatu wajen waɗannan tabi'in tabi'ai haka abin ya dinga tafiya yana tasalsuli ibn mubarak ya ce mu masu aƙidar almajiran sahabban manzon Allah ba ma faɗan irin abin da suke faɗa su ne me suke faɗa yace abin da suke faɗa shi suna cewa innahu hahuna fil ardi masu aƙidar aljahamiya sun suke cewa Allah yana nan a ƙasa tare da mutane amma mu almajiran tabi'ai abinda muke faɗa shine Allah yana sama kamar yadda ya faɗa a cikin alƙur'ani ar-rahmanu alal arshi stawa ina zaka samu wannan ka nemi littafin Al'imamul imam bukhari wanda shi ma muhimmi ne ana kiransa khalqu af'alil ibad wani littafi ne karami amma yana da muhimmanci kwarai in ka duba farkon littafin al bukhari ya kawo wannan magana saboda malamin sa Ali ibn al bin Shaqiq shi ya ba da labari ya tambayi Abdullahi bin Mubarak Abdullahi bin Mubarak yana karantar da shi yanda aqidar salaf take game da fauqiyya ta Allah baraka wa ta'ala Hakanan nan al'imamu shima shi ma ya kawo hadisin littafin da ake kira arraddu alal marisi shafin uku, الرد على الجهمية شافي نهمتين لتاهم littafin الله بن الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل yana da yaro da ake kiransa Abdullah Abdullah bin Ahmad wanda yaron nasa shi ma babban malami ne ya rubuta littafai da yawa a cikin littafansa akwai littafinsa da ake kira As-Sunna a zamaninsu aka fara rubuta littafai na aƙida, amma zamanin sahabbai da tabi'ai babu littafan aƙida. me dalili saboda aqidar a fili take Allah bai boye komai ba cikin alqur'ani ya gaya maka yanda yake da inda yake arrahmanu ala al'arshi tawa sahabbai sun gane saboda ka ba bukatar ma a rubuta littafi tabi'ai ma da suka zo sun gane amma daga bayan tabi'ai aka fara samun al-mu'tazila zamanin su al-hasan al-basri wanda daga zauren karatunsa akida ta fara bayyana aka samu ɗalibansa da suka fantsare waɗannan ɗalibai su ne suka fara kawo aƙidar Allah yana ƙasa amma wallahi ba a san da wannan aƙidan ba kafin zamaninsu sahabban manzon Allah ba san da wannan aƙida ba kowa fahimtarsa ita ce abin da ya zo cikin alkur'ani Allah ya samu gani da haka kuma littafin ibnu ah, babba wanda muka faɗa shi ne al'ibana da kuma littafin ibnu manda fi tauhid hadisi na takwas da tisin da tara da littafin aqidatul salaf na al-imam sabuni da littafin al-imam al-baihaqi al-asma wa sifat hadisi na tara da uku da kuma littafin eh, ibn qudama fi isbat sifat al haka shekul islam ibn taymiya ya kawo wanda labarin wanda ali ibn al-hasan bin shaqiq yake bayarwa game da tambayan da yayi ma abdullahi ibn mubarak shekul islam ya kawo labarin a cikin littafinsa dar'u ta'arubil aqli wa naqli yana mujallar na shida shafin 264 da kuma littafinsa da ake kira al-fatawa al-hamawiyya wannan littafin shi ma muhimmi ne daga cikin littafin shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala lokacin da shekul islam ya kawo labarin ali bin husayn bin shaqiq abdullahi bin mubarak ya gaya masa aqidar salaf da cewa Allah yana sama shekul islam ibn taimiyya ya ce babu shakka hadisin ya inganta